السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونستغفره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 اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara ga wata mai alfarma watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1431 muna nan a cikin suratu fussilat za mu tashi aya ta tara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم الله سبحانه وتعالى yake cewa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan guri kul ka faɗa a innakum la na billazi khalaqal arda fi yawmayni yanzu ku masu kasancewa ne lalle kuna kafircewa billazi da Allah subhanahu wata'ala wanda khalaqal arda ya ƙirƙiro ƙasa fi yawmayni a cikin kwana biyu wa taj'aluna lahu andada kuma kuke sanya masa kishiyoyi kuke hada wani Allah ko mala'iku ne ko aljanu ne ko mutane ne ko kuma tsirrai ne ko dabbobi ne ko sama ko ƙasa ko ruwa ko iska kuke hada su da Allah a wajen bauta zalika rabbul alamin wanda ya muku wannan abin arzikin shine Allah ta'ala rabbul alamina wanda ya mallaki talikai ya halicci talikai kuma yake gudanar da talikai mala ibnu kasir ce haza inkarun minallahi ta'ala wannan inkari ne daga Allah ta'ala alal mushrikina abusa mushrikai allazina abadu ma'ahu ghayrahu wanda suka bauta wa Allah tare da wani Allah ma'ana suka yi shirka a wajen bauta wa huwa al-khaliqu li kulli shay'in Allah shine mahaliccin komai da kowa al-qahiru li kulli shay'in mai rinjaye akan komai da kowa al-muqaddiru li kulli shay'in wanda yake kaddarawa ga dukkan komai da komai shine ya faɗi wannan muka lura Allah ya amfani da wasu kalmomi da ya kamata mu fince su dalla dalla da farko dai ya kira manzansa ya ce qul ka faɗa qul fi'il amrin ne majzum alamatu jazmihi as-sukuna ala akhirih wal fa'ilu damirun mustatirun taqdiruhu anta kai wannan manzo mai daraja ka ce a innakum a din nan alifun ne harfin ya dula alal istifhamul inkari alifun ne mabani alal fatahi ya dulla ala istifahamul inkari la mahalla lahu min al irab innakum inna harfu tawkidin wa nasabin mushabbahun bil fi'li yansabu isma wa yarfa'u al khabara al khaf damirun muttasilun mabani ala dammi fi mahalli nasbin ismu inna wal mimu alamatu jam'i zukur mabani ala sukun la mahalla lahu min al irab la takfuruna allahu harfun yadullu ala tahzuluki ana kiranta lamun muzahlaqa takfuruna fi'lun mudari'un marfu'un bi subutun nuni li'annahu min al-af'ali khamsa wal af'alu khamsatu turfa'u bi subutun nun wa tunsabu wa tujzamu bi hazafiha waj'al li nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hazfu halin nasb wal jazm sima kalam takuni litarumi mazlama Waljumla jumla din nan min al fi'l wal fa'il wal waw damirun muttasil mabni ala sukun fi mahall raf'in fa'il Waljumla jumla min al wal fa'il fi mahall raf'in khabaru inna Waljumla jumla min kana wasmuha eh, ismu inna Waljumla min inna wasmuha wa khabaruha fi mahall nasb maf'ul al Allah ta'ala yace abun mamaki gare ku ya ku waɗanda kuke kafircewa Allah Allah ai bai cancanci ai masa abin da ake masa na kafircewa ba bai cancanci a masa butulci ba bai cancanci ya ce a yi a ƙi ba kuma bai cancanci ya ce a bari a ƙi bari ba wanda ya muku wannan abin arziki allazi khalaqa al-arda al-khalqu anan bi ma'ana ijadu shay'in min al wanda ya ƙirƙiro muku ƙasa da duk abin da ta ƙunsa, fi yau yawmaina a cikin kwanaki biyu wa taj'aluna lahu andada kuma kuke sa wa Allah kishiya يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Allah ya ce ya ku mutane ku bauta wa Allah da ya halicce ku ya halicci waɗanda suka gabace ku don ku samu tsoron Allah shine wanda ya shimfiɗa muku ƙasa ya mai da sama ta zama gini ko rufi sannan ya fitar da kayan amfanin tsirrai iri-iri domin amfaninku to kada ku sanya wa Allah kishiya alhalin kuna sani wa minan nasu man yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah anniddu ka sa wa Allah kishiya ka ce wani na iya kashewa ko rayawa ko bayarwa ko hanawa ko cancantar bauta ko ɗaukaka ko ƙasƙantarwa ba Allah ba wannan abun mala'ika ne wannan abun mutum ne wannan abun aljani ne wannan tsirrai ne daskararru ne na sama da ƙasa da ruwa da iska turabi ne ma'i hawa inari ko wanda suke cewa rana tana abin nan eh, iska tana da tasiri su ce wuta tana da tasiri ruwa na da tasiri ƙasa tana da tasiri sai an ce wannan hawa'i ne wannan ma'i ne wannan nari ne wannan kuma turabi ne to duk da turabi da ma'i da hawa'i da nari duka halitta Allah ne ba wani abu da ya isa ya baka ko hana ka a cikin su tarkace ne kawai na kayan amfanin dan adam huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine ya halitta muku duk abin da ke ban kasa dan ku ci moriyarsa to ka shi ya ci zai mana hidima wal ardi khalaqaha lil anam kasa ya halicce ta ne dan amfanin talikai saboda haka ba wani kayan bauta bane shi ma hidima zai maka ainu a sun sanya wa Allah kishiyoyi wa amsalan da kwatanci ta abuduna ha ma'ahu kuna bauta mata tare da Allah zalika kunga za ismu ishara Allah harfun yadullu ala al-bu'd wa kaful majarrad al-khitab rabu khabar mubtada alamina mudafun ilayhi zalikumullah wanda ake muku ishara ku zo ku kadaita shi da bauta shine mahallicin talikai duka kalmar rabbu mun ce daga shi aka tsago rububiyya rububiyya kuma ta hada abu uku ifradullah bil khalqi wal mulki wat tadbir ta halla da yin halitta da mallaka halitta da kuma gudanar da halitta din duk aikin Allah ne ta'ala shi kaɗai. ai al khaliqu lil ashiya shine wanda ya halicci komai da komai wa huwa rabbul alamin kullihim shi ya kirkiro dukkan talikai gabaki daya wa hazal makanu fihi tafsilu li qawlihi ta'ala to anan za a yi bayani dalla dalla na abin da Allah ya dunkule mana a wasu ayoyi da suka gabata inda Allah ta'ala yake cewa ya halicci sama a cikin kwana shida inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafifa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatun bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amru tabaarakallahu rabbul alamin ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين هناك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الله ما هل shine wanda ya kirkiro sammai da ƙasa a miƙidarin kwana shida sane sake cewa a cikin suratu yunus inna rabbakumullahu lazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala arshi yudabbiru amr ma min shafi'in illa min ba'di iznihi nan ma yace fi sittati ayamin ya sake faɗa a hud yace huwa allazi khalaqa samawa wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu ala ma'i kun ga nan ma ya ce yayi sama da ƙasa da abin da ke cikin su a kwana shida to nan kwana shidan ne za a fassara mana me ya faru a kwana shidan Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin suratu sajda wa laqad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub a cikin suratu hadid suratu qaf wama massana min lughub ay min ta'ab Allah ce hakika mu muka kikkiri sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a cikin kwana shida kuma wahala bata shafe mu ba raddi ne wannan ga yahudawa da suka ce to ai a mako muna da kwana bakwai kuma Allah ya ce ya yi komai a kwana shida to ɗaya kwanan me ya faru suka ce hutawa yi tunda ya huta mu ma sai mu huta suka ce ya fara asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a asabar sai ya huta shi yasa suka maida asabar ranar hutu to sai Allah ya musu raddi yace wala qad khalaqana samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub ba gajiya muka ba tsari ne dan Allah ya dora ma kan tsari inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun amma Allah mai izza ne mai hikima dan ya koya mana tsari ya koya mana bi a sannu ya koya mana yin komai a cikin wato tsari shi yasa ya ce kwana shida sannan kwana shidan wanne kwana shida Allah ya gaya mana kwanaki iri-iri a cikin alkur'ani a ce ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun akwai wata rana wanda a wajen Allah ta'ala daidai take da shekara dubu a irin kirgenku a irin ƙirgenmu akwai wani kwana ɗaya sai a irin ƙirgenmu an zo shekara dubu sannan a can aka yi kwana ɗaya kaga shi ma rana ce akwai wanda Allah ya ce fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana akwai wata rana a wajen Allah gwargwadonsa shekara dubu hamsin shi kuma can sai an shekara dubu hamsin sannan aka yi kwana ɗaya to irin wannan kwanan mai dubu irin nabu ko mai dubu hamsin ko ko irin wannan kwanan mai awa 24 kowane awa yana da minti 60 kowane minti yana da sakan 60 kowane kwanan ɗaya in ya kai bakwai yana da mako ɗaya in ya kai bakwai hudu yana da wata ɗaya in ya kai mako hamsin da biyu yana da shekara ɗaya in ya kai ɗari uku da ‘yan kai yana da shekara ɗaya irinsa ne ko kuwa wani ne ko kuwa wa zakirhum bi ayyamin wasu kwanaki ne na Allah kawai da za a tunatar da mutane su da yake sakawa a cikin su yake halakarwa yake tseratarwa yake juya lamari a yi wani abin da sauri a wani guri kuma a shekaru ba a gama shi ba a wani guri wanne Allah yake nufi to suka ce waɗannan kwanaki dai guda shida Allah shi ya bawa kansa gwargwadon irin in irin lissafinmu ne mai wannan awa 24 mai minti 60 a kowane awa mai sakan sittin a kowane minti ko ko wasu kwanaki ne Allah yake nufi amma dai Allah yana nuna mana tsari ne ba wai abin da yawa Allah nauyi ko yawa Allah wahala ko ya dauki Allah tsawon lokaci ba kawai tsari ne na Allah yayi abu cikin tsari yayi ya gama yanzu ko kuma yayi shi kadan kadan har ya gama lokacin da ya gada dama ai kaga mutum an riga an gama halittarsa amma dole sai ya biyo tsarin da aka tsara masa ya zama danta ya zama mani ya zama jini ya zama kashi ya zama tsoka ya zama kaza ya zama kaza ya zama dantayi ya zama jariri ya zama mai rarrafe ya zama mai tashi ya zama mai tafiya ya zama dan yaro ya zama matashi ya zama abin nan dattijo ya zama tsoho ya zama tukutuku ya mutu kaga amma an gama tsarinsa amma shi sai ya biyo tsarin da Allah ya shimfiɗa masa sai ya bi wannan tsarin to wannan shine da wasu malamai suka ce ake nufi da wannan shine Allah ta'ala Ya ce, waje alafi hara wasiya kuma Allah ta'ala shi ya sanya wa ƙasa abu uku bayan ya halicce ta za a yi bayanin su yanzu abubuwa guda uku alafi hara wasiya, Allah ta'ala shi ne ya sanya wa ƙasa duwatsu da za su tokare ta an tami da biku da ka ta dinga yin rawa da ku tana girgiza ku Allah ya kafe ta da duwatsu waɗannan duwatsu da muke gani manya-manya an hugurga su a guri-guri su aka kafe duniyar da su don kata dinga tambal-tambal domin ƙarƙashin ta ruwa ne kata dinga tambal-tambal shi ne za ka ga dutse a can garin dutse a can dutse a can kafe duniya aka yi da su da sai ta dinga tambal-tambal tana girgiza Allah ya kafe ta min fauqiha akan saman ƙasar aka jajjefa mata duwatsu sannan abu na biyu da Allah ya mata wa baraka fiha ya sanya albarka a cikin ƙasar mutum zai zo da iri rabin kwano ko tiya guda izo ya shuka ya girbi buhu nawa kowane ƙwayan masara guda idan ka aje shi a gabanka ka fasa shi zaka ga farin gari ne a ciki amma wannan farin garin akwai masara da yawa akwai gashin masara akwai gemun masara akwai totuwan masara akwai karan masara gaba gaba akwai bawon masara akwai kuma tuhun masara duk a jikin wannan garin da ka shuka shi a cikin ƙasa sai ka ga duk Allah ya fito da waɗannan abubuwa kaga ashe ƙasa tana kunshe da albarka wannan shine uh, wa baraka fiha Allah ya sanya ma ƙasa din albarka shine abu na biyu da yawa ƙasa na uku wa qaddara fiha aqwataha Allah ya gwargwada mata wato irin abincinta kowace ƙasa da kowane yanki akwai irin nau'in abincin da Allah ya fito musu da shi wa in min shay'in illa inda na khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum ma indakum yanfadu wa ma inda Allah bab komai a wajen Allah yana da tsari Za ka gane muna da masara muna da shinkafa muna da gero muna da dawa muna da acca muna da iburo muna da wake waken ma kala uku da ja da baki da fari da babba da karami muna da kaza da kaza kayan miya ga sunan iri-iri in ka je wata ƙasa sai kaga duk waɗannan abubuwan kuma babu sai ɗan kaɗan sai kuma kaga su ma da wata kalar kuma ruwa ɗaya ne ƙasa ɗaya ce yanki ɗaya ne amma sai Allah ya sa wani abin yana kyau a ƙasar Gombe amma baya kyau a kasar Kano ko kasar Bauchi ko Katsina sai ka shuka wancan a can yayi kyau ka shuka wancan kala a can kaji an ce mu nan gero kadai muke ko dawa kadai muke ko mun fi yin wake ko mun fi yin kaza kuma duk ruwa ɗaya za su sha wani yayi baki wani yayi fari wani yayi launin ja wani yayi ƴaƴa a ƙasa wani yayi ƴaƴa a sama wani yayi yado wani yayi bishiya wani ya zama tsiro sannan wani yayi ɗaci, wani yayi zaki wani yayi bauri wani yayi yami wani yayi tsami wani yayi salam duk kuma ruwa ɗaya suka shafi kuma ruwan ruwan daɗi ne amma sai ka ga wani haɗaci sai ka ji ganyen ɗaci a bakinka wani ka ji bauri wani ka ji tsami wani ka ji yami wani ka ji bauri wani ka ji salam kuma gashi sun sha ruwa iri ɗaya to wannan duka baraka fi kenan Allah shi ya sanya wa ƙasa irin wannan albarka da irin wannan tsirrai da nau'ukan kaya wani a ci wani a sha wani ai magani wani kawai sai dai a karkashi a shiga a sha inuwa karkashinsa fi arba'ati ayyamin a cikin cikon kwana hudu an hada da biyun wancan da biyun wannan ya zama hudu dan ba ana nufin hudu nan biyu a can ba dan haka ne ya koma takwas fi arba'ati ayyamin a cikin cikon kwana hudu sawa'al lisa'ilina wato kai ɗaya ne kwanakin nan ga masu tambaya duk wanda yake tambaya wani kwanan ya fi wani tsawo sai a ce masa a wajen Allah duka kai ɗaya ne shi ne ya ce fafassala hahuna ma ya tasu bil ardi a nan Allah ta'ala ya bayyana ya yi bayani dalla-dalla akan abin da yake banta da ƙasa mai maktassa bihi bis sama da kuma abin da yake ɓanta da shi da sama fa zakara annahu khalaqal arda awwalan yi mana bayani cewa da farko sai da ya halicci ƙasa li'anna hakal asas domin ƙasa ita ce kamar shimfiɗa ita ce tushe ita aka fara shimfiɗawa wal asalu an yabda bil asas ko an yabda bil asas a fara da ƙasa thumma ba'dahu bis saqafi sannan ayi rufi tunda ita sama kamar rufi ce kama qala azza wa jal huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati. Allah ta'ala shine wanda ya halitta muku ƙasa da duk abin da ke cikinta don amfaninku sannan ya yi nufi zuwa ga sama ya daidaita su suka koma sammai guda bakwai amma faɗar Allah ta'ala da ya ce a antum ashaddu halkan amis sama'u banaha da Allah ta'ala ya ce shin ku ne kuka fi tsanani ga halitta ko kwa sama da na gina ta Rafa a samkaha Allah shi ya ɗaga rufin sama ya rufe ta fasawaha kuma ya daidaita ta wa aghtasha ha ya kuma duhunta daranta wa akhraja duhaha kuma ya fitar da haskenta da rana wal arda ita kuma ƙasa da zalika bayan haka da haha sai ya mulmule ta ya ture ta ya dunkule ta ya lailaye ta akhraja a ha sannan ya fitar da ruwanta wa mar'aha da kuma wajen kiwanta wajen ruwa inda dan adam zai kiwo da inda dabbobi za su kiwo wal jibala arsaha su kuma duwatsu Allah ya kakkafa su akan ƙasa duka wannan an yi dan me mata'al lakum wa li an'amikum dan ku ne da dabbobinku shine ce fa fi hadhihi al-ayati anna dahwal ardi kana ba'da khalqis sama'i a wannan aya an nuna sai da aka dunkule sama sai da aka dunkule ƙasa sannan aka halicci sama can kuma ya nuna halittar sama ta gabaci halittar ƙasa nan kuma halittar ƙasa ta nuna ta gabaci halittar sama to ya za a yi haɗa waccan aya da ke nuna kamar sai da aka yi ƙasa aka yi sama da waccan aya da kuma to sai da aka yi sama sannan aka yi ƙasa faddahau ko mufassarun bi qaulihi ta'ala akhraja minha a wa mar'aha abinda Allah yake nufi da ya dunkule ƙasa ya lailaye ta ya mulmule ta ya cure ta wa kana haza da khalqi sama'i wannan ya faru ne bayan an halicci sama kenan da Allah ya halicci ƙasa sai ya batta tukunna sai da ya halicci sama sai kuma ya dawo kan ƙasar sai kuma ya bude ƙasar amfanin ta ya fito yadda kowa zai mora fa amma khalqul ardi fa qabla khalqi sama'i bin nas ice shi ku halitta ƙasa shi ya gabaci halitta sama da wannan nasi da ya gabata wa bihaza ajabu ibn abbasin radiyallahu anhuma fi ma zakarahu al-bukhari inda tafsir hadhihi al-aya min sahihihi da wannan ne abdullahi dan abbas ya amsa ma wani da yazo yana masa tambaya kamar yadda yazo a cikin sahihul bukhari fa innahu qala wa qala al-minhalu an sa'id bin jubair qala قال رجل لابن عباس رضي الله wani mutum ya zo ya samu abdullahi ɗan abbas sai ya ce masa inni la ajidu fil qur'ani ashiya'a takhtalifu alayya nakan samu wasu gurare ko wasu ayoyi a cikin alqur'ani sukan saba min na kasa gane su yace Allah ya ce fala an saba bainahum yawma izin wala yatasaaluna ba maganan nasaba a tsakaninsu a wannan rana kuma ba za su tsaya suna tambayan juna ba sai a wata ayan kuma wannan suratul mu'minun aya ta ɗaya. sai a wata ayan kuma suratul safa ta aya ta 28 sai Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu can an ce fala ansaba bainahum yawma izin babu maganan nasaba a tsakanin su a wannan rana wala yatasaaluna ba sa tambayan juna wata aya kuma ta ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna sai shashi suka fuskanto shashi suna tambaya kenan waccan aya ta kore tambaya wannan kuma ta tabbatar yace to wannan abin yana rikitar da ni da kuma guri na biyu da Allah yake cewa wala yaktumuna Allah haditha ba za su koyewa Allah magana ba duk abin da Allah ya tambaye su sai sun faɗi gaskiya wannan tana cikin suratul nisa aya ta 42 da kuma inda Allah yake faɗa cikin suratul an'am aya ta 23 wallahi rabbina ma kunna mushrikina kaga nan sun boye wa Allah tunda sun ce ba su shirka ba alhalin sun yi waccan aya kuma ta ce ba za su boye wa Allah magana ba wannan aya kuma gashi ta nuna sun boye waccan ta ce ba za a tambaye su ba wannan aya ta nuna an tambaya ice to wannan abin da ke so gafarta malam ai mun bayanin sa yadda zan gani. to ya sauka gidan mai bayani ai Abdullahi dan Abbas ai magana ta kare in dai magana Qur'ani ne shine annabi ya dora hannu akan sa yana yaro yace Allahumma allimhu tawila wa faqihu fid din Allah ka sanar da shi fassarar Qur'ani sannan ka fahimtar da shi addini don haka yana cikin manya-manyan katafaren malaman tafsiri daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa wata ran yana yaro sai sai da na umar ya gayyato shi jekara bai fi sha biyar ba ya gayyato shi majalisar koli ta tattauna matsalolin musulunci na duniya aka ba shi kujera a majalisar koli kuma duk manyan sahabbai ne dattijai a zaune wani ya je badar ya je uhud ya je kaza tun kafin a haifi dan abbas ake musulunci da shi yau ga yaro an shigo da shi cikin majalisa sai suka ce ya zaka dinga shigo mana da yaro bayan muna da yaya irin su tafi can su yi wasan kasa mana su ce a wannan ba irin wanda suke wasan kasa bane ne a bar shi tukunna a majalisa ran nan sai shugaban majalisa gaba ɗaya sai umar ya ce akwai wata sura a cikin alkur'ani iza ja'a nasrullahi wal fath kowa ya mun fassara inji irin tasa fassara wani ya ce wannan aya lokacin da ta sauka tana nuna mana musulunci ya yi ƙarfi mu gode wa Allah mu yi tasbihi mu yi kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wasu kai shiru wasu kai magana sai juya kan dan abbas ya ce kaifa sai ce ni duk ba haka na fahimta a sura ba duk gaba ɗaya na saba musu kai mai ka fahimta yace wannan alama ce ta ajalin manzon Allah ya kusa kai da kake fita kake wa'azi ƙauyuka da garuruwa kake jihadi kake ɗaukan ka fita kai wa'azi sai aka ce iza ja nasrullahi wal fata. idan nasaran Allah ta zo da buɗi wa ra'aitan nasa kaga mutane ya dakhuluna suna shiga fi dinin lahi addinin Allah afwajan dandazo dandazo jama'a jama'a tawaga tawaga maƙil maƙil ga jama'a suna ta dindin suna shigowa addinin Allah bi hamdu rabbika wastaghfir to kayi tasbihi da sunan Allah ka kuma nemi gafararsa wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ya ƙara aikinsa Allah zai ɗauke shi dina umar ya ce wannan shi ni ma na fahimta akai to kun ji dalilin da ya sa aka gayyato shi majalisar koli yana da karatu ne yana da jari an ce yaro da jari abokin tafiyan manya ita to dalilin zuwansa majalisa kenan to kun ga wani abu ya rikice masa ya doso makaranta abdullahi dan abbas wanda dama manyan makarantun tafsiri akwai makaranta ubay bin ka'ab ita ce a madina akwai makaranta abdullahi dan abbas ita ce ta yi kaurin suna a Makka. sannan akwai makaranta abdullahi dan mas'ud ita ce a kufa wanda ya hada iraki da basra to sai ya ce masa faqad katamu fi hazihi al-aya wannan an ya nuna sun boye ɗin. Waƙala ta'ala sannan matsala ta uku da ta rikicewa mai tambaya ɗin. da Allah ya ce a antum ashaddu khalqan amis sama shin ku ne kuka fi tsanani ga halitta ko ko sama banaha Allah ya ce mun gina ta ila qawlihi wal arda ba'da zalika dahaha har zuwa inda yake cewa ƙasa bayan haka ya cure ta ya mulmule ta ya dunkule ta ya lailaye ta fa zakara khalqas sama'i qabla al ardi a wannan aya Allah ya nuna sai da ya halicci sama sannan ya halicci ƙasa tunda ya ce wal arda ba'da zalika ai ba'da khalqis sama'i dahaha sai ta kuma sai ya nunkule ta ya mulmule ta ya cure ta to sannan gashi Allah kuma yace thumma qala ta'ala qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin sai karanto wannan aya din da Allah subhanahu wata'ala yake cewa waja'ala fiha rawasiya ya sanya duwatsun da suka kafe ta min fauqiha ta samanta wa baraka fiha ya sa mata albarka wa qaddara fiha aqwataha ya qaddara mata nau'ukan abincinta fi arba'ati ayyamin a cikin kwana hudu sawa'an lisa'ilina wannan daidai ne ga masu tambaya thumma mastawa ila sama'i sannan yayi nufi istawa idan ila ta zo gabansa ya koma alqasdu idan ala ta zo kuma irtafa'a kenan haka idan kuma ya zo babu ila babu ala a gabansa ya zama tamma kenan ma balaga a ashuddahu wastawa ba ce wastawa ila ko wastawa ala ba in kuma ya zo da wawul ma'iya a gabansa ya zama ma'a kenan kamar ka ce istawaitu wasafinata ai ma'a safinati ya zama wawul ma'iya kenan yana daukan gurare hudu shine Allah ta'ala ana yace sun mastawa ila sama'i sannan yayi nufi zuwa ga sama da can babu ita kenan sai aka nufe ta ma'ana ya nufi ya kago ta ya halicce ta ya samar da ita daga babu wahiyar dukhanu lokacin tana kamar hayaƙi. Hayaƙi ne kawai zaka ga saman kamar hayaƙi kawai faƙala laha sai Allah ya ce ma ƙasa walil ardi ya kuma faɗa ga ya gaya wa sama da ƙasa iti ya ƙau'an ku zo mun kuna masu biyayya a gare ni da daɗin rai aukarhan ko ku zo tilas dole ne ku zo da san ranku ko tilas ƙalata sai sama da ƙasa ba su wa Allah tsaurin kai ba ba su kafircewa Allah ba ba su shirka ba suka ce a taina mun zo maka ya Allah ƙa'ina muna masu miƙa wuya a gare ka mun zo da biyayya mu cikakkiya sama bata kangare ba ƙasa bata kangare ba dukkan halittun Allah ba kangararru sai mutum da aljan faqadahunna sai Allah ya hukunta su ya zartar da su ya cika su sab'a samawatin suka zamo sammai guda bakwai fi ni a cikon kwana biyu in an haɗa da wancan hudun nawa kenan a cikin kwana biyu sun zama shida kenan ko wa auha sai Allah yayi wahayi fi kulli sama'in a cikin kowace sama amraha al'amarin yadda za ta gudana yadda za ta tsaru yadda za ta kasance yadda za ta bambanta da sauran uwarta sama duk Allah ya musu wannan wahayin wannan shine wahayin da Allah ya ta gaya mana alƙur'ani wanda ba na annabta ba ƙasa ma Allah ya ce mata wahayi iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha kun ga Allah yawa ƙasa wahayi yace bi anna rabbaka auha laha Allah ya mata wahayi dan kuma wa auha fi kulli sama'in amraha kowace sama Allah ya mata umarnin yadda za ta kasance da yadda za ta tsaru da yadda za ta gudana kun ga anan an wa sama wahayi an wa ƙasa wahayi can kuma ya ce wa ƙudan zuma wahayi wa rabbuka ila nahli Allah ya wahayi zuwa ga kudan zuma can ce wa auhayna ila ummi Musa Allah ya wahayi zuwa ga mahaifiyar annan Musa kuma can yace wa iz auhaytu ila alhawariyina lokacin da ne wahayi zuwa ga hawariyawa duka waɗannan ba annaba ne. wani nau'i ne na wahayi na ilhama ko na kimsa musu wani abu ta hanyar da za su fahimta amma ba sun zama annabawa bane dan shaydanu Allah ya ce inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum to shine sai Allah ta'ala ya ce wa zayyana samaa ad-dunya bi masabiha sannan muka kawace saman duniya wannan makusanciya da muke daga kai mu gani da ido inna zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin bi masabiha wa hifdha kuma muka sanya ta ta zamo kariya ta zamo tsari yadda shaidanu ba za su iya wucewa ba zalika wannan duka taqdirul azizul alim kaddarawa ce da gwargwadawa da tsarawa da gudanarwa ta al'azizu mabuwayi al'alimi mai cikakken sani wanda yake da buwaya yake da zurfin sani shine Allah subhanahu wata'ala shine ya wannan tsarin at taqdir ka gwargwada abu yadda zai kasance gwargwado gwargwado yasa Allah ta'ala yake cewa a game da kaddara wa kaddara fi ha a can ko yake cewa shi ya gwargwada abinda zata abincinta yadda ba zai yawa ba idamu mutane ba zai kadan ba ya kuma cutar da mutane duk abinda yayi yawa sai a cutu in ruwa yayi yawa sai a cutu in yayi kadan sai a cutu iska ta yawa sai a cutu in ta yi kadan sai a cutu duk abinda yayi yawa ko a jikin mutum ne abu yayi yawa sai kaji an ce wani yana fama da ciwon koshi wani yana fama da ciwon yunwa kamar da wani balarabe yana lacca yake su a kasashen laraba ciwon koshi yake damun su amma kasashen afirka kuma ana fama da ciwon yunwa to ya za a taransu fadin koshin can ya dawo nan ko a rago koshin can ya dawo nan a haike cewa ya je wata ƙasa ya tarar da wani yaro sai ga yaro ɗaya tsirara ɗaya da riga da wando da yamma kuma sai ga riga da wandan ta koma jikin wannan yaron wannan ya da tsirara ita baya aka ce ai rigar ce ɗaya mutum biyu shine ake musu eh ake abin nan eh shifting wannan ya sa da safa wannan ya sa da yamma <laughs> so da tsawon talauci an rasa riga da wandan da kowa zai sa to shine da waɗannan tambayoyi yace tambayarsa kuma ta hudu kenan ko ice zai ga fa zakara fil khalqi قال أقول أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله طائعين فذكر في هذه خلق الأرض أولا آية كما الله ya fara أنبتا halittar ƙasa. qabla khalqi sama'i kafin ya magana sama kun ga kenan kama a zahiri ta sha bamban da waccan aya qala wakanallahu kana Allahu rahima Ice sannan abu na huɗu da yake ɗaure mun kai Allah ya ce wakanallahu kana rahima kenan da kun ga furar rahima kenan tunda an sa kana kana ya kasance kenan ka fassara kana da ya kasance mafhumul mukhalafa da bai kasance ba kenan ko sami'an yace wa kana Allahu azizan hakima wa kana Allahu sami'an basira fa ka'annahu kana thumma madha kai ka ce daga baya kasance sanan ya zarce a haka yace to wannan shine abin da ban gane ba shi yasa yazo makarantar tafsiri ta abdullahi dan abbas a warware masa wannan qala ibn abbas radiyallahu anhuma fala saba bainahum yawma izin wala yatasaaluna fin nafkhati ula ice da Allah ya ce babu maganan nasaba a tsakaninsu ba za su tambayi juna ba wannan lokacin da aka yi busar farko ne a lokacin kowa ya ruɗe ba mai tambayin juna sun ba fihi ukhra sun fi suri sana aka yi busa ta biyu a cikin ƙaho fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa ya zama ya suma illa man sha Allah sai abin da Allah ya ga dama to fala an sa bainahum inda zalika a lokacin ba nasaba a tsakaninsu wala tasaluna bainahum wa fin nafkhatil ukhra in ku an yi busa ta biyu shine Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna sai shashi su fuskanto shashi suna tambaya kenan tambayar a wani guri za a yi tambaya a wani guri ba za a yi tambaya ba kamar mutumin da ya zo kan boda ne zai shigo wata ƙasa zai tarar da immigration mai suke bincikawa zai tarar da custom zai tarar da antidrugs kowanne suna neman wani abu ne ko watakila ya tarar da police ma to kowanne zai bincika wani abu ne watakila in ba ka da kaya ba ma za ka shiga ofishin custom ba in kai ɗan ƙasa ne watakila ba ba za ka shiga ofishin immigration ba to me ya rage ma kaga ba a tambaye ka a can ba sai a ce to zo a kuma yi abin nan ɗinka a ga idanka misali a ga ko ka sha kwaya ko ka ɗauko kwaya misali ka ga kenan lahira kamar boda boda ce akwai bodar da za a tsaye da kai ka ɗauko kayan shirka ka ɗauko zina ka ɗauko caca dole a tsaye da kai a boda uku amma baka ɗauko komai ba sai laifi ɗaya to dole ka tsallake inda ba kai wannan laifin ba ba za a tambaye ka ba sai ka kai inda kai laifin to anan ne za a tsaye da kai a yi maka tambaya ita to wannan shine bayanin waccan aya da baka fahimta ba kenan tambayar a wani guri ne rashin tambayar ma a wani guri ne yace amma qauluhu da kuma Allah ta'ala yace wallahi rabbina ma kunna mushrikina kafirai sun ce wallahi Allah mu ba mu kasance mushrikai ba da kuma da Allah ya ce wala yaktumuna Allah haditha fa inna Allah ta'ala yaghfiru li ahli al-ikhlas dhunubahum a lokacin da Allah zai gafarta wa dukkan mai ikhlasi zunubinsa fa yaqulul mushrikuna in mushrikai suka ga an kowa gafara an ce tafi aljanna sai su ce ta'alau naqulu lam nakun mushrikina ku zo mu je mu ce bu mu shirka ba ku zo mu je mu ce mu ma ba mu shirka ba sun dauka yadda ake ciwaciwa a duniya haka ma ake a lahira fa yuhtamu ala afwahihim sai a rufe bakunan su fatandiku aidihim sai hannayen su tai furuci fa inda zalika ya'rifu anna allaha ta'ala la yuktamu hadithan anan ne zai san Allah ba a boye masa magana wa indahu yawaddu allazina kafaru wa asawur rasul la tusawa bihim al-ardu wa la yaktumuna allaha haditha lokacin ne kafirai za su fatan ina ma an daidaita su da ƙasa a shafe su za su ya laita ni kuntu turaba wala yaktumuna Allah hadisa ba su koyewa wa Allah magana ba to shine ma'anar wannan kaga kenan da farko za su koya maganar amma aka rufe bakin shi bakin an daina sauraron sa sai a koma a ce to yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibuna sai ragowan gabban su su yi magana gaskiya amma shi baki toshe shi za a yi ne ƙarya daga nan ne ba zai koma ba kun ga kenan a matakin farko za su yi ƙarya da baki a mataki na biyu kuma a sa gabban su su yi magana to a lokacin ne ba za su koyewa Allah magana ba ice wa khalaqa al-arda fi yawmayni can kuma Allah ya halicci ƙasa a kwana biyu ma khalaqa samaa sannan ya halicci sama sun mastawa ila samai sannan ya yi nufi zuwa ga sama ɗin fasawa hunna fi mai ya daidaita su a kwana biyu ni wasu kwanaki biyun daban sun da hal'ar da sai dawo kan ƙasa kuma ya wato dunkule ta koya lailaye ta koya cure ta wa ha abinda ake kira dahayu nan. ba halitta ba ne wal arda da zalika da haha yace ba khalaqaha ba kenan ba halitta ta aka akai ba bayan saman bayan an halicci saman kuma sai aka dawo kan ƙasa sai aka bude arzikinta aka bude ta kana tare ta kan fafa ta kanahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hay Allah ce da a dunke suke sama ba ta ruwa ƙasa ba ta fidda tsirrai sai na zo na buɗe ƙasa aka ce ke ƙasa faffashe ruwa ya shiga ciki a yi shuka a fito da arziki ke kuma sama haskaka fitilinki na rana da wata da taurari kenan ko ce an bata umarnin ta kenan Ya ce to abinda ake nufi kenan wanda kai mai tambaya wato baka gane ba da hal arda wa hayuha an min ha ma'aha alma'a wal mar'a abinda yake nufi da dahayu anan da ya fitan mata da ruwa da wajen kiwo wa khalaqal jibala Allah kuma ya halicci duwatsu wal jamada da daskararru wal akama da kuma ramuka da gwazazzabai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi yawmain akharaini a wasu kwanaki biyu fa zalika qauluhu ta'ala da haha shine ma'anan dunkulewa da lailayewa da curewa da mulmulewa wanda aka maida ta kamar kwai yadda malamai suke cewa wa qauluhu khalaqal arda fi yawmain ay khuliqatil ardu an halicci ƙasa wa ma fiha min shay'in da duk abin da ke cikinta na amfani fi arba'ati ayyamin a cikin kwana hudu wa khuliqatis samawati sannan aka halicci sammai fi yawmaini a kwana biyu wa kana Allahu ghafurar rahima da kuma Allah ya ce wa kana Allahu kana anan ba tana nufin da Allah bai kasance ba daga baya kasance yana yin haka samma nafsuhu bi zalika Allah shi ya kira kansa da haka wa zalika qawlu ay lam yazal kazalika bai gushe ba kana din ba tana nufin ya faru ba a'a haka yake dama dindindin fa inna Allah ta'ala lam ce an. Allah bai nufi wani abu ba illa bihin lazi a arada sai ya dace da abin da yake nufi fala yakhtalifanna alayka alquran yace don haka daga yau kada qur'ani ya ƙara rikice ka dinga yawan karanta shi kana ta afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab fa inna kulla min indillahi ice duka daga wajen Allah ne da yace khalaqal arda fi yawmayn ya'ni yawmal ahad wa yawmal ithnain ice ana nufin ranar lahadi da ranar litinin shine aka halicci ƙasa a cikin kwana biyu waja'ala fiha rawasiya sannan Allah ya sanya mata kafaffun duwatsu min fauqiha a burbushinta wa baraka fiha ya sa mata albarka ai ja'alaha mubarakatan ya sanya ta mai albarka qabilatan lil khair wal bazri tana karɓar alheri kuma tana karɓar shuka wal girasu kuma tana karɓar dashe wa qaddara fiha aqwataha ya kuma ƙaddara mata abincinta wa huwa ma yahtaju ahluha ilayhi min al arzaqi shine abinda mutanen kan ƙasa din suke bukatuwa zuwa gare shi na arziki wal amakin da kuma gurare allati tuzra'u inda ake shuka wa tugurasu da inda ake yin dashe ya'ani yawmas thulatha'i wal arbi'a wannan shi ne ranar litinin da kuma talata litinin da talata da laraba fahuma ma'al yawmain sabiqain tun? in ka haɗa yawmul ahad yau ithnain yawmul arba'a kaga sun zama nawa kenan al ahad ithnain thalatha arba'a kwana hudu kenan dama kuma su sun zo a kan lissafi ne ahad al ahad wanda muke cewa ranar lahadi ai al ahad ne yawmul ahad al ahad ma'khuzun ne min wahid wahid kuma yana nufin me daya ithnain ma'khuzun ne min ithnani kaga ithnani nawa biyu thulatha ma'khuzun ne min thalatha ya zama thalatha nawa uku arbi'a ma'khuzun ne min arba'atu ya zama nawa kenan hudu alkhamis ma'khuzun min khams alhams ya zama nawa ya zama biyar jum'a ko jumu'a ko juma'a ana karanta ta fuska uku ko ka ce jum'atu ka yi wa mimun ɗin sukuni ka yi wa jimun ɗin damma ko jumu'atu ka yi damma a kan jimun da mimun ko ka ce juma'atu ka yi fatha a kan mimun ka yi damma a kan jimun sai zama jum'atu ko jumu'atu ko juma'atu yawmul jam' ranar taruwa kenan a gaban Allah ranar alkiyama ranar taruwa ai sallar juma'a yasa aka ciro shi daga jam yawmus sabti kuma as-sabtu ma'khuzun min al-qata'i shi sa ake kiran wanzami sabit saboda yana yankewa mutum suma as-sabtu al-qata'u qata'u kenan shine ma'anar sabt to shine shi kuma aka ciro shi daga wannan daga kanta lissafi ya kare shi da kanta lissafi yake yankewa sai a koma sabon lissafi shine ce Allah ta'ala ya fitar da duka wannan fahuma ma al-yawmayn kai na arba'atun wa liza qala fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilina ay ara da su'ala ga wanda yake nufin tambaya an zalika ga haka li alama dan ya sani qala ibn zaid ma'anahu wa qaddara fiha ta fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilina Ai ala wafqi muradihi gwargwadon abinda Allah yake nufi mallahu hajatun ila rizqin mai buƙatuwa zuwa ga arziki au hajatin ko buƙata fa inna Allaha ta'ala qaddara lahu ma huwa ilaihi Allah ya kaddara masa duk abin da yake buƙata a ban ƙasa wa hadha alqawlu yushbihu ma zakaruhu fi qawlihi ta'ala wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu Allah ya ba ku duk abin da kuke tambayarsa bi lisanil hali aw bi lisanil maqal wanda yace na tafi nema ai ya tafi tambayar Allah ne wanda ya ce na shuka ai yana tambayar Allah ne wanda ya kama karatu yana tambayar Allah ilimi ne ai tambaya ba sai kai da baki ba mutumin da ka ganshi yana takaftu a gona yana tambayar Allah ne. arziki wanda kaga ya kama yana saka ko yana nika ko yana kira ko yana sassaka ko yana yana tambayan Allah arziki ne wanda kaga ya sa littafi a gaba yana ta tambayar Allah karatu ne to kowa yana tambayan Allah ta hanyar abin da yake nema wanda ga yana ta yawo yana kamfen shiga can fada can tura wancan bi bakin ka a can amma ke ka can abuge ka a can shiga can a koro ku me yake nema kujera yake nema saboda haka kowa yana faɗa abin da yake nema da aikin sa to shine yace sawa'an lisailin din nan daidai ne ga dukkan masu tambayar Allah bukatar su ثم استوى إلى السماء wa دخان ma'i shine wannan wato tururin ruwa. almutasa'idu minhu wanda yake ɗagowa sama hina khuliqatil ardu lokacin da aka halicci ƙasa fa qala laha walil ardi sai Allah ya ce ma sama tare da ƙasa itiya ɗau'an aukar hal ai istajiba li amri wan fa'ila li fi'ili ta'i aini au makaruhataini Allah ce ku amsa kirana ku amsa umarnina ku miƙu ku bayu ku jawu ku taho zuwa ga abin da na sa ku ko kuna so ko baka so suka ce Allah za mu zo ma da san rai ba mutane bane mu kangararru wanda za a ce ai sallah siki ai zumunta siki a fito da kuɗi siki a tafi wazi siki ai karatu siki ba irin su bane wannan ba irin mu bane Abdullahi dan Abbas yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala lis samawati atli shamsi wa qamari wa nujumi ke sama fito da rana da wata da taurari fito da su su dinga haskawa wa qala lil ardi an haraki ke kuma tsaga ko gunki wa akhriji thimaraki ki fito da 'ya'yan itacenki ta suka ce to Allah sama ta ce lalle zan yi haske shi yasa kaga da damuna da rani da ruwa da bazara rana ba makara ba za ka taba ji an tashi an ce oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau rana ta makara ba ita ba makara ko kawai sai ta fito daidai sha biyu a ce ya aka rana ta mana haka Allah ta ki fitowa ita kawai tsa'i'ina suna bin Allah ba sabo mu ne kadai za a ce mu sallah mu ki amma su ba za a ce su yi suki ba suka ce sun ji za su yi wannan biyayya kasa kuma ta ni kuma ga nan mai sauki mai laushi a buga da gatari a huda a zuba a karta a sa fito ni ma na yadda zan wannan biyayya amma da haka ba sai an yi noma an yi shuka ƙasa sai ta shiru a ce wanda yake faruwa ne to wallahi ƙasa ta ƙi ta fito da komai an shuka ta tsoke ta tsotse amma da yake mai biyayya ce ga Allah Allah ya ce ki bi umarni na tace na ba Allah kafa ki ko zaki sako tace a bazan sako ba ni na yadda zan inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula wa shine abinda malam ibnu jarir ya zaba qala ta ataina ina ay bal nastajibu laka zamu amsa maka muti'ina masu biyayya bima fina da abin da ke cikin mu mimma nuridu mimma turidu khalqahu min al mala'ikati wal jinni wal insi jami'an muti'ina laka hakahu ibnu jarir an ba'd ahli al arabiyya qala qila tanzihan lahunna mu'amalata man tanzilan lahunna mu'amalata man ya'qilu bi kalamihima an saukar da su masaukin mu'amalar wanda yake mai hankali shi sa ce ataina ta'i'ina ta'i'ina ai kaga uqala ne وقال الحسن البصري لو ابى عليه امره alaihi amrahu da a ce sama da ƙasa sun bin Allah cikin umarninsa la azabahuma azaban dani alamahu da Allah su ya ɗanɗana musu azabar da su ma sai sun jira raɗaɗi a jikinsu wannan shine abin da Allah yake nufi da waɗannan ko kuma abinda aka fahimta daga waɗannan ayoyi na Allah subhanahu wata'ala ice hifzan ai harasan mina shayatin an tastami'a ila ilal mala'il a'la zalika taqdirul azizul alim ay al azizul ladzi qad azza kulla shay'in faghalabahu wanda ya rinjayi dukkan komai ya kuma buwaya wa qaharahu kuma ya rinjaye shi al alimu bi jami'i harakatil makhluqati wa sakanatihim kuma masani da dukkan motsin halittu da yin shiru ɗinsu ko ka motsa ko ka shiru Allah yana sani to jiya mun nemi shawarwari daga jama'a akan yadda za a yi dangane ga ci gaba da gudanar da ayyuka na musulunci da muka fara a jihar gombe tun tsawon shekara goma sha uku to wasu sun yi test da yawa an cika mun waya fal da test na mutane waɗanda suke da lambata kuma duk ka karanta abubuwan na ga shawarwarin suna komawa zuwa ga abu uku ne wasu ba da shawara cewa lalle a sake tsara irin wanda aka yi din nan na waccan shekarar shine a sake neman list din mutum dubu watakila wasu ba ji ba wasu mantawa suka yi amma 'yan kwamiti sun ce duk wanda ya ba su lambarsa duk wata sai sun masa test sun tuna masa sai an masa an tuna masa cewa abin da ka yi alkawarin nan to amma sun ce a sake maimaitawa su ba su shiga wancan ba kuma su za su shiga kuma insha Allahu za a ci gaba da yi su su har sai an kai bukatar da ake bukata to insha Allahu mun yarda da wannan shawarar cewa za a sake karɓar list ɗin mutum dubu waɗanda suke sha'awar shiga ko su ko iyalansu cikin samar da waɗannan kuɗi da za su riƙe waɗannan ayyuka na musulunci to sannan shawara ta biyu cewa a nemi taimako kamar yadda aka yi waccan shekarar a wasu kwanaki kamar uku ko hudu kafin ramadan din nan ya wuce kuma suka ce taimakon a kaddara shida naira ɗari zuwa sama kada kowa ya gaza abin da zai bayan naira ɗari a duk kwana uku duk kwana uku a yi ɗaya duk kwana uku a yi ɗaya suka ce inda kowa zai bayar suna kaddara cewa aikin da wannan kwamiti zai yi a tsawon lokacin da aka lissafa zuwa shekara wannan abin da aka tara zai ishe shi tunda shi wancan kudin su ake a tara su su a dinga amfani da su wannan kuma su ne na kashewa yau da gobe to sannan yanzu ana da marayu 600 a cikin gidajensu wanda aka musu rijista karkashin wannan kwamiti kuma duk suna bukatan wani na bukatan masara wani shinkafa wani gero wasu kayan sallah duk da waccan shekara kiran da muka yi da yawa masu arziki Allah ya saka musu da alheri ya ninninka arzikinsu sun ɗauke mana aiki mai yawa wani mutum ɗaya sai ka ja unguwarsu ya ce duk 'ya'yan talakan da suke makotansa da marayu a je a auna su da 'ya'yansa a yi musu ɗinkin sallah akwai wanda suka yi wannan da yawa muna musu addu'a Allah ya ruwata arzikinsu ya kuma kare musu arzikinsu ya kuma ƙara musu yawansa an yi waccan shekara kuma wannan ya mana daɗi kwarai don ya ɗauke wa kwamitin aiki da yawa wanda dama kwamitin nan suka rubuta za su kai masa rigar sallah sai aka ci ai makoci ma ya masa kaga an rage sai a bawa wani to wannan ma muna kira ga waɗanda suka yi wancan abun bajintan nan da muka ta zauga musu addu'a to wannan shekarar ma a kuma yi ka a gaji a kuma yi wannan shekarar mutum ya lissafa 'ya'yan talakawa da 'ya'yan makota wanda ya tabbatar iyayensu ba su da ƙarfin da za su iya musu kayan sallah in ya tashi yi wa ‘ya'yansa ya sa biyu ko ɗaya gwargwada abin da zai iya su ma a musu sababbin kaya Ya yaya baƙin cikin wani yakan jawo Allah iya ya maka naka man farraja an muminin kurbatan min kurabi duniya na fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyama wani yake gaya mana yace a waccan shekarar da wani yace a auna 'ya'yan wani mara wani mai gida da ya rasu ya ba ƴaƴansa makocinsa ya ce a auna musu a musu ɗinkin sallah shi makocin yaran ne ya ce kwana suka yi suna murna ba su bacci ba a daren ana ta gobe za mu sa sababbin kaya ana ta abin da wato rabonsu da sabon kaya tun da babansu ya rasu ice kwana suka yaran nan suna hayaniya a gidan cewa za a musu sabon ɗinki gobe su ma za su shiga kamar kowa wannan sallah za su sa sabon kaya to kaga wannan aiki ne na alheri babba ƴan uwa da zamu iya mu ma Allah ya kalle mu ya mana rahama Allah fa in kuka ga bai kalle mu ba mu ne fa mu yi abin da yake so ba amma muna iya neman yarda Allah ta hanyar kyautatawa bayinsa saboda haka maganan abinci da maganan shinkafa da masara da buhu buhunta wanda muke so mu tara yan kwamiti su fara aikinsu na rarrabawa cikin lunguna da sakuna na waɗanda dama akwai sunansu ba wai sababbi duk shekara ana samun ƙarin sababbi amma wanda ake da su a list da su za a fara to har yanzu ba mu tara adadin abincin da za mu fara rabawa ba mun san dai masu bayarwa suna nan suna ta shiri watakila nan da 'yan kwanaki kaɗan mu fara ji an fara sauke tirela guda da rabin tirela da kwataɗin tirela da kuma kaza na kayan abinci ko tirela nawa aka ka akwai masu ci akwai masu bukata saboda haka wannan shine kofa ta biyu wacce za a buɗe shine neman taimako na wanda za a fara daga gobe juma'a da haka gobe juma'a babbar rana kowa ya zo da naira ɗari gobe zai yiwu kiya wata nawa ne yanzu to kun ga ko nan tabu muna kashe mata kuɗi da yawa fa a sati kati ai akwai nan naira ɗari ma ko shine mafi karanci to ka haƙura da na gobe naira 100 da zaka sa kati kai hira ka ce assalamu alaikum ce mana assalamu alaikum da naira 100 ka a cikin wannan aiki da kwamiti zai yi da haka kowa ya daure gobe ya zo da naira ɗari, in ka zo da sama da naira ɗari za mu karba amma an ƙasa da naira ɗari ne fa za a karba ko to shi na amma dai a daure a ce daga ɗari ya sama don lissafin da ya bayar inda aka dinga daga ɗari ana sama daga ɗari a ce ɗari ko sama da ɗari to gaskiya muna ga insha Allah za a abin arziki kuma su 'yan kwamiti kun ga dai aikin da suke ta yi ga abin da suka kashe ga abin da suka tara ga abin da suke nema sannan kun san wannan gobara ɗin ta ƙone duk kayan ofis ɗinmu gaba ɗaya duk kayan da ake amfani da su da wanda muka siya a dinga dan yin wasu yan ayyuka ana dan samun wani abu na gudanar da office din duk wuta ta cinye akwai buƙatar duk mu sake sababbi ko ba haka ba to shikenan to insha Allah daga gobe duk abin da ka kana arziki gurin nan za a karba duk abin arziki mutum ya ka za karba in wani ya ce ma ni ina da nizan siyo kwamfutan ofis din da da ita wani ya ce ni tebur din ofis din mun taba haka a wani majalis ni duk inda nake karatu majalis yana da account duk karatuttuka na inda nake muwadda inda nake bukhari inda nake ashifa duk akwai account kowane yan majalisin suna aje wani abu duk wata a cikin wata rana ma sai mu ga ya faɗa larura yanzu wani ana zaune kawai sai aka ce wani dattijo yana zuwa karatu aka ce an daina ganin sa me faru aka ce ya makanci na ya ya makanci ya rana daya muka ce a dauke shi a kai shi asibiti da aka yi suka ce ba makanta ce ta rasa idan ba ya nace ta fito ta rufe idan kuma ga kuɗin da za a karɓa ake so a yi masa tiyata shikenan muka ce a je akawun ɗin majalisi a ɗauko a je a yi masa aka ji akawun ɗin majalisi aka bada da kuɗi kuma aka ce a bashi kuɗin da za a ajiye wa iyalinsa har sai ya fito kwanciyar da zai asibiti garawai sai gashi ya dawo ana karatu da shi amma kaga da ba dan wannan gatan da aka ajiye ba da sai nemi jagora iya 20 a baiti biya fara bara da haka ake yi na kuwa masa 20 a baiti biya nemi wani kafaɗa wani yaro ya kashe yaron ya kashe kansa su tafi bara wannan muke so mu kashe a cikin al'umman wallahi kowa ya tashi manzo Allah ce khairun nasi anfa'uhum lin nasi mafi alherin mutane wanda yake amfana da mutane to ba mu san abin da za mu dasa na alheri ba idan gidan marayu nan ya kafu makarantar nan ta kafu islamic center din nan ta kafu ko muna nan ko ba ma nan shekara da shekaru waɗanda za su zo a baya za su ci moriyar abin kuma mu za su yi mana addu'a ta gari kuma dama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan iza matal insanu in qata amaluhu yanzu muka mutu ai tafsir ya tsaya sai dai wani ya ci gaba me zai bi mu a bayan mu sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi ba'da aw waladin salihin yad'ula sai idan mun gina wani santa masallaci to masallatai sun yawa islamic santa ce kadai ba ko daya sannan kuma gidan marayu ne ba ko daya amma masallatai mun ce za mu masallatai duk su ne sun cika gari kamata ya kuma ai wani abu ayi wani abun kuma da musulunci yake bukata aw ilmin yuntafa'u bihi ba'da ko ka gina karatu amfana da shi bayan ka aw waladin salihin ya da ulahu don haka kenan yanzu abu uku zabi za a sake dawo da wancan tsari na list ɗin mutum dubu waɗanda za su bayar da taimako na naira dubu dubu Allah ya sa su kai dubun kuma Allah ya sa su ɗore Allah ya sa shekara mai zuwa yadda muka waɗancan mun musu addu'a duk wanda ya bada gudunmuwan nan da wanda suka kasa da wanda suka kai da wanda suka yi rabi da wanda suka tsaya kowa mun masa addu'a amma kuma kun san addu'ar da zamu yi waɗanda suka kai tafi yawa akan addu'ar da zamu yi wanda suka tsaya addu'ar da zamu wanda suka tsaya fi yawa akan addu'a wanda ba su fara ba wanda ba su fara ba mun so ta kila larura ce ko shedan ne wanda ko shedan ya sa shi ya yin abu ko larura ta sa shi ya yin abu shi ma yana buƙatar me yana buƙatar addu'a in shaiɗan ne ya sa ya ji cewa ba zai ci gaba da taimakon addininsa ba Allah ya raba shi da shedan din in kuma rashi ne ya faɗa, to muna fata Allah tunda yana da ya taimaka addini Allah yalwata masa ya buɗe masa ya hore masa ya sa masa albarka arzikinsa ya ci gaba da kula da kansa da iyalansa da iyayensa da makotansa da kuma irin waɗannan ayyuka da ake dasawa wanda ake so su dore na addinin musulunci sannan na biyu za a nemi taimako kamar su uku ko so hudu kafin ramadan ya wuce wanda ana so duk sanda aka kira a fito da naira ɗari sannan na uku an buɗe ƙofa daga yau na neman kayan abinci da sutura domin list ɗin da aka yi na waɗancan marayu sun fara aikowa sun ji shuru. ramadana har ya ku an ɗauki ɗaya bisa uku to insha Allahu za a ba su taimako yadda aka saba muna ko fata Allah ya horewa masu yi ya ƙara musu juriya wajen taimakon addini duk wanda ya ba da gudunmawarsa cikin wannan aiki na musulunci muna fata Allah ya mayar masa ninkin ba ninkin na alheri Allah ya sa musu mana albarka a rayuwarmu ya ba mu arziki mai albarka ya kuma ba mu ilimi mai albarka ya ba mu zuriya mai albarka ya kuma sa mana waɗannan ayyuka da muke a cikin sikelinmu na nauyi na alheri ranar alkiyama wayannan dandazon takardu da yake gani a hannuna takardu ne na shawarwari wasu daga cikin muka yi wadanda nuna al'umma cewa layu barkatu malam sai tambayoyi ne wannan tambaya ta ce tana goye ne da yaro wanda ta sa masa kwamfas a bayan tato da sai bayan gida a ciki ba ta ga hakan ba sai bayan ta yi da sallah amma bai taba cikinta ba to ya matsayin azuminta azumin kuma ainihin sallanta a matsayin sallar to idan mace ta ɗauki yaro ta goya shi tana sallah da shi ta masa nafkin ko ta sa masa famfas ko wani abu wanda zai tare na najasar da zai fito daga jikinsa ba zai taɓa ta ba to sallarta tana nan don ita ba ta taɓa najasa ba kuma najasa ba ta taɓa ta ba abinda ta kawai shi ne ta ɗauki wanda yake ɗauke da najasa da haka najasa ta yi nisa daga barinta ta ɗauki wanda yake dauke da najasa wannan ko ba zai cutar da ita a sallah ba malam mai wannan tambaya yana cewa mahaifiyarsa ne take rushi da shi wanda ta kai ko abincin buɗe baki kai mata bata ce a saboda ta hana shi ya rika yin ɗawainiya da dukiyarsa a kan kishiyoyinta ma'ana ya dukkaninsa saboda rashin kyautatawa da suka yi mata to shi kuma bai bari ba shi ne yake so malam ya taimaka masa da shawara akan wannan matsala to kamata ya dai ta yi haƙuri saboda uwa ai kamata ya ta sa ɗanta ya alheri ba ta hana shi ba a nan abin da yaron ya shi ne gaskiya da amma uwa dole a lallashe ta kamata ya daina yin abin a fili har sai ta huce ya ci gaba da musu a ɓoye kamar yadda ta nema Wataƙila fushi ta yi sai ta huce tana ga yaya ɗana yana kyautata muku ko kuma kuna mai rashin kirki ayo kaga ba daɗi su ma ya kamata a ce ko ba ta ci albarkacin kanta ba ta ci albarkacin ɗanta da yake kyautata musu saboda ka sun yi rashin kirki ita kuma ta yi ƙoƙarin tarama ne ta hanyar sa ɗanta ya daina yi tun da ba su ga abin da ɗanta yake mata su girmama mahaifiyarsa ba amma duk da haka dai sai dai a ba ta haƙuri ita mahaifiyar taka kai kuma ka ci gaba da musu abin da za ka musu a ɓoye har zuwa lokacin da za ta huce su kuma sun ji wannan to ya kamata su kuma su ji tsoron Allah su san har matar da za ta haifi ɗan da yana muku alheri babarsa ma ba ta so amma ya ci gaba da yi ya kamata ko mai ko ko mahaifiyarsa ta yi muku ku yi haƙuri saboda ɗanta malam mai wannan tambaya tana cewa ta haihu ne yau sama da kwana arba'in amma jinin ta na haihuwan bai ɗauke mata ba to wannan jinin na lalura ne ko kuma mai shari'a ta tanadar a kai mafi tsawon kwanakin da aka sa wa jinin biki zai yana zuba arba'in in ya haura arba'in to ya zama na cuta sai a yi wanka a yi sallah a tafi neman magani don haka tun da ya haura arba'in sai ta wanka ta yi sallah ta fita neman magani cewa ya zama kuma na rashin lafiya hala wannan tambayoyi ne guda uku a haɗe Wani hukuncin wanda ya ajiye azumi saboda rashin lafiya sai ya samu sauki da rana zai ci gaba da kamun baki ne ko zai ci gaba da azumi da kuma wanda ya musulunta da rana da kuma matan da al'adar ta ɗauke da rana duk waɗannan za su ci gaba da cin abincinsu wanda aka ce zai kama baki wanda bai san an ga wata ba sai da gari ya waye aka ce masa ai an ga wata jiya kuma lokacin shi ɗauko niyya ya wuce masa don niyya ba a ɗaukanta da rana ta azumin farilla dole a samu sharaɗi uku a samu aljazamu a attabayitu a niyya sai an samu sakankancewa da ita a ayyana ta kuma a kwana da ita to shi bai ayyana ta ba bai yi jazama da ita ba sanda kuma bai wato kwana da niyya din ba wannan yasa ba zai dau azumi da rana ba amma sai ya rufe bakinsa saboda alfarman ramadana har ya faɗi amma matar da jinin al'ada ya ɗauke mata da rana ko wanda ya dawo daga tafiya ko wanda ya warke daga rashin lafiya waɗannan su ci gaba da cin abincinsu kamar yadda mai risala wato ya faɗa cewa idan mutum ya dawo daga tafiya matarsa ta ɗauke daga rashin lafiya ita sai su ci gaba da cin abincinsu a kala baƙiyati yau muhimma sai su cire goban wato abin da ya rage musu na kwanaki shi ko wanda ya musulunta shi aka yi saɓani wasu na ga tun da ya musulunta yanzu to kamata ya riƙe bakinsa haɗi zuwa rana ta faɗi tun da shi ma kamar wanda bai ga wata ba ne sai da gari ya waye shi sai ya riƙe bakinsa zuwa ƙarashen wannan rana sai kuma ya ce gaba da azumi gobe ana sai tambayan kur'ani su rubuto ta da turanci ne ta ce according to islamic law is it allowed for a father to shake hand with his daughter a a a a ba a yi duk da sudan suna yi amma dai a musulunci duk da yakka ce muharramarka ce amma ba za ka dinga miƙa mata hannu kuna gaisawa ba amma in ka je kasashen sudan za ka ga suna yi ko kasashen laraba su sai ka gama uba ya rungume yasa kuma ba wani abu haka suke yi kai kanka ma an ka taho ne to sai zo tsotsi gamun goshin ka tsotsi gemun ka kuma ya rungume ka su haka al'ada su take wai an maka babban gaisuwa ke a kama ma gemu a ja a ja ko kaga yaro ya zo sai kama gemun babansa yana ja a hankali a hankali a hankali shi kuma uban yana ga dan mai biyayya kenan wanda ya babansa ka ya masa biyayya amma munan kaga kama gidan babanka kaga ya rike ka al'ada tana bambanta amma duk da yarsa muharramarsa ce amma bai kamata su dinga gaisa ba amma ka kwa iya gaisa da ita saboda kullum ana so a toshe kofar shedan ka a ba shi dan wata kofa ko kaka da zai sawwala maka ko ya sawwala mata wani abu a ranta kuma ya zama an yi wani abu ba daidai ba amma wannan shine bayanin da malamai suka wannan sai tambayar su na biyu suka ce is it allowed in, in, in islam when you, when you have a christian friend and he is dead is it allowed for you to visit a, uh, to pay a condolence visit to him eh kwarai kuwa ah. kana da aboki kirista ya mutu ba laifi ka je ka kai musu gaisuwa ka ce a ah, ashe madam ta rasu to sorry fa <laughs> sai kai masa sori wannan kaga ayin ana mutunci da mutum ai in bai da lafiya a je a duba shi ko da ba musulmi bane in yana jin yunwa a bashi abinci in bai da sutura a bashi in an masa gobara ka je kai masa jaje duk wannan zai sa ya ga cewa musulmi ma suna da halaye masu kyau kuma sun iya mu'amala da mutane annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ba yahude makocinsa ɗansa bai shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya duba shi kuma sakamakon dubiyar haddan ya shiga addinin musulunci kun ga wannan halaye ne mai kyau la hakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitina Allah ya saka kai sai to sai wannan ya ce ga dubu biyu sadaka a yi wa mahaifiyata addu'a Allah ya ba ta lafiya wannan ya ce babana da mahaifiyata ba sa zaman lafiya a taimake mu da addu'a Allah ya daidaita tsakaninsu wannan ɗane na gari wato yana so a yi addu'a Allah ya daidaita zaman babansa da babansa da ake samun daru kaga bai shiga kowace jam'iyya ba da ya shiga jam'iyyar baba ko ya shiga jam'iyyar baba da sai a samu matsala amma yace shi baya antifati ya koma gefe yana ganin cewa Allah ya shirya su tsakanin jam'iyyar baba da jam'iyyar baba a zauna lafiya to Allah ya zaman da su lafiya akwai marasa lafiya da suke bukatar addu'a Allah ya yi musu akwai masu neman hadda Qur'ani Allah ya biya musu akwai masu neman aiki iri-iri wasu na so su shiga folis wasu na so su shiga soja da sauran bangarori da suke ga za su iya bada gudunmawa to Allah ya ba su nasara kuma ya tabbatar musu da imanin su da suna ciki akwai masu neman aure suna buƙatar addu'a Allah ya ba su maza na gari maza ko Allah ya ba su mata na gari wanda yace ga jamfa fi sabilillah ni dalibi ne a school of nursing ni da sauran dalibai musulmai Allah ya ba mu mu ci final exams wanda ya ce a taya mu addu'a Allah ya sa na iya haɗa baƙaƙen larabci a shi kai abin kama mai sauki ne ne wannan ya ce ga sahihul bukhari guda ɗaya da gero mudu goma lajan Allah ya kai wa malam ja'far mahmud adam wanda ya ce ga masu akwai masu neman haihuwa suna buƙatar addu'a wanda ya ce a taimaka mini da addu'a Allah ya bani gidana na kaina wanda ce akwai su ‘yan uwa da bashi ya yi musu yawa a taya su addu'a Allah ya ba su ikon biya. Allahumma ina nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal gina. Allahumma ina nas'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma wa jannata wa ma qarraba ilayha min ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك